kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya. Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Shehu Aliyu a kan batun bugawa da yin amfani da ƙananan kuɗaɗe a harkokin tattalin arziki. Ga wakilar muryar Amurka da ke Abuja da ci gaba da firar. Madina Dauda, gare ki. to kenan riba ake samu wajen buga waɗannan kuɗaɗe ko dai faduwa ake shi bankin ƙasa an gina shi ne ya saitin kasuwanci ya saitin kuma tattalin arzikin kasan so akwai aikin da ake gani akwai aikin da ya fi karfin a gani in kin kula kamar eh, shi babban bankin kasa lokacin da ya buga aka karɓo kuɗi daga inda aka buga su to kuma za su shiga da raba a bankuna to tun daga wannan rabawan har ya zo hannun mutane to abin tausayi game da kuɗi shine dole ne mu mutanen ƙasa mu san darajar kuɗin ƙasar mu tukuna babban banki ya gama aikinsu sun wayar da kai kasan kuɗin sun wayar da kai ka rike kuɗin da daraja to wa kake nema kuma ya zo ka karɓi kuɗin ƙasan da aka kashe kuɗaɗe masu yawan gaske aka yi su ba don kai kaɗai ba ki misali kamar an baki naira ɗari to ba ɗarin naki aka baki ba a'a valu ɗin ɗarin aka baki ki biya buƙatan ɗarin ki mewa za ki sai biro guda biyu da aka baki naira ɗari to ɗarin nan ba naki bane amma naira ɗarin valu ɗin wannan ɗarin shine za ki sai biro ki miƙa ma mai siyarwa shi kuma ya ci riba shi ma ya je miƙa ma wani abu to kowa ya san cewa wannan kuɗi na ƙasa da aka yi shi da tsada kuma rike shi yana da tsada a wajen gwamnati haka mu ma a wurinmu ya zama yana da daraja sannan mahukunta su rinka gaya ma gwamnatoci shawarori masu kyau abin da hajji maki ya kamata mu lura kamar ƙasa ta najeriya muna da mintin and printing muna da maɗaba'a inda ake gulza kuɗi a najeriya na kasuwanci ne wannan wurin na idan suka gurza kuɗi za a biya su in an biya su shin kuɗin nawa ne ne na kamfanin nan ne mai gurza kuɗi kinga kuɗi cikin kuɗin gida kenan amma akwai yawancin kuɗi masu ɗimbin yawa ƙanana ƙananan a yadda na sani cewa ƙanana ƙananan kuɗin mu fa ƙasar waje yawanci ake buga su me yasa ba a buga su a wannan madaba nan suna da capacity din bugawa kuma sun ce kila sun fara bugawa amma akwai lokacin da kwata-kwata ma da kananan da manyan lokacin nan bai da mintin printing bai da wannan capacity din saboda saboda shi buga kudin sirri ko kuma kudi masu daraja haka dole ne sai kamfani isasshe wanda yake da sukohi da idan aka ce maki kowa ma zai iya yi ai sai ki je nan wurin bayan eh, eh, masu masu photocopy da masu print yawa yan su je su yi maki na abin da nake so in bari ta mu shine cewa a lokacin da mu muke yin mu muke yin abun mu da kanmu muna rage wani eh, din tsada kuɗin a kanmu me me sanya saboda ai idan kidan ki keke da kamfanin kaza kike dan kin biya wannan kin biya gida ne kin biya kanki ne amma idan har aka ce za mu tafi mu je mu yo waje a cikin kaddara arzikin kasar mu walau gold din man fetur da muke takama ne walau kaza ne shine za mu saida a ba mu kudin wata kasa mu biya wanda ya buga mu kudin kasar mu na waɗannan harkai da abin nan shine abin da ya kamata mu yi la'akari da shi kamar yadda na ce maki ɗazu darakta ɗin central bank da na karanta ya yi magana cewar ba su ce haka ba amma ya ce kukan da mutane ke yi domin saboda lokacin sukan kiddo kuɗi idan lokacin kukuwa sun taso walo kirsimati ne walo sallah ne walo abun ne sukan hido da sabbin kuɗi mint wannan ƙanana ƙanana ana mutane sukan saya mutane su kwasa wasu su kwasa su je bankin su su ansa waɗansu su abin nan domin su kan tafi su sabbin kuɗi suna da daraja suna da suna da suna da alfarma suna da suna da ɗaukar idi kwarjin jama'a na ka zo in fa mutane mu in aka tafi hutun kirsimati ne ko hutun ne in ka je kana ta rarraba su alhaji ya zo daga birni kenan abin na sun faɗa na karanta cewar saboda wannan liƙo da ake da menene ana lalata kuɗin da sauransu shi ya sanya wannan karan suka maƙe kuɗin su. suka makale su suka hiddo su da domin a wannan lokacin na wannan ni a nawa hasashen ba zai kawo cewar mu yanke hukuncin cewar wai sun ba za su yi ba duk mutum mai tunani kuma na san suna da tunani duk mutum mai hankali kuma na san suna da hankali ya san cewar ainihin adadin kasuwanci gurba gurba kasuwanci ya danganta ga yadda kuɗi ke juya hannu zuwa hannu idan babu su ba su juya wannan bai shiga hannu wannan wannan bai shiga hannu wannan bai shiga hannu to za a yi bari in baki misali a yau aka ce kin kwangila ce kin yi kwangila kudin ki na wurin wane ofisa teburin wane na sai an biya ki za ki biya wanda kika so su minti wurin shi wanda kika so kaza wurin shi shi ma in aka biya shi zai biya inda ya kaza zai shi ma in aka biya shi sai ya zai kai abin har ya kai ga wanda zai je ya biya dango tax man shi kuma dango tax man shi ma zai je ya biya wanda zai kawo mashi kayan aikin da za su haka kudin za su juya shi wannan mutumin da ke teburin na kayan na bisa da wurin shi teburin shi idan ya ɗauki kwana ɗaya biyu uku hudu bai biya ki ba to ba hake ba ce kaɗai bai biya ba duk waɗannan ƙasa ɗin nan inda kuɗin nan ya kamata su tafi dukkansu su ya tseda su ya wannan akan abin ya da arzikin ƙaza gaba ɗaya in dai haka ne bisa wannan bayanai da kuka yi yanzu waɗannan ƙananan kuɗaɗe suna da amfani kenan wajen farfado da tattalin arziki tunda kuwa akwai masu lemu masu gyada masu wane suna mu'amala da wannan kuɗin idan aka ce dole kawai sai manya ne ai kenan kamar an ware waɗannan masu kasuwancin kenan ko eh ba ma zai zama haka ba tunda tun san da aka yi kudin kin san an ta samun canjin wato fasalin kudin ƙasar ne kamar yadda ne magana tun 1977 2007 aka sake sannan kuma eh, a 2014 aka canza naira 100 aka yi kala guda biyu a cikin tattalin arziki to abin kulawa ma in ma duba kuɗi za a yi ne a tunanina shine a koma tun da lokaci ya kai waɗannan kuɗaɗe naira ɗari ɗari kwaya biyu da aka yi su a tsaye da kwaya ɗaya a cikin tattalin arzikin ƙasar na ɗaya na biyu waɗannan ƙananan kuɗi abin da ya kamata dole ne sai an yi aiki da hukumomi na statistics da kuma hukumomi na population a san yawan mutanen da ke ƙasan in kin kula kamar wani abu da na karanta yanda isra'ila take kuɗinta da yawan jama'ar ƙasanta da yanda take buga kuɗinta ba ta yi girman tattalin arzikinta bai girman ta rinka buga kudinta da kanta ba sai dai ta ɗauki kwantiragin kuɗi sannan tun wajen ɗauko kuɗin saboda matsananin sanin darajar kuɗin suka sa matakan tsaro na shikwel da agora waɗanda su ne manya-manyan kuɗaɗensu da kuma ƙanana eh, sun yi dokoki na in an yi kuɗin ma takaddun kuɗi dole a ɗauko su a jiragen sama saboda tsananin sanin darajar kudin da kuma kar su waske ta jirgin ruwa su samu dile daga inda aka yi su kawai a sa su a jiragen sama su sauka a filayen jirage a kwashe su a motoci a je a ije su a inda za su yi sannan kuma su kwandaloli waɗanda ake ganin ko kafin ka ɗauke su yana da wahala sai a sako su ta jiragen ruwa wanda zai taimaka musu kuɗin biyan saboda kamar yadda alhaji ya magana yawan kuɗin da ake biya to kamar yau to amma irin ƙasarmu wanda muna da yawa sai ki kuna a cikin mutum miliyan 180 a ce kowa yana da karfin dubu goma goma ne a fadin tattalin arzikin kasan wanda zai rike yana juyawa to kin ga yana da yawa ya sha bamban da kasan da take da mutum miliyan biyar da kuma irin kudaden da za a yi musu da kuma sauƙin kula da waɗannan kudade to dole su hukumomi kamar babban banki wanda kamar yadda muka sani ƙwararru ne kuma sun daɗe a harkan sannan suna da wato kwarewa a yadda suke ake gabatar da kuɗin to amma akwai 'yan abubuwa wanda dole sai an haɗa su tsakanin siyasar ƙasa da siyasan yin kuɗin kamar yadda muka gani lokacin da aka nemi a kirkiro naira dubu biyar an sa shi a cikin na ƙasan domin a tattauna ni ina cikin wanda muka tattauna wannan na yiwuwan yin dubu biyar matattalin arzikin da kuma ƙin yiwuwan haka to ƙasan dole ta kula da irin kudaden da ake amfani da su da irin kasuwancin da muke eh, amfani da shi kuma da ɗabi'unmu tun da yanzu a ƙasashen a ƙasar duniya ba mu ƙasan afirka an gano cewa mu mun fi mu'amala da kasuwanni saboda mun yanke ranar kasuwanni a wasu ƙauyaku sau uku a wasu an gama cin nan kuma za a sake koma wata ne saboda haka kullum muna zirga-zirga da kuɗi kuma a ciki akwai wannan ƙananan sannan abin ban tsoro a cikin tattalin arzikin ƙasar shine yanda aka mai da misali a ɗabi'unmu mun bai da naira goma naira ashirin na sadaka ne yana kuma faɗa hannun almajirai ko a coci ko a kan hanya ko a masallatai to kaga irin wannan ɗabi'u akwai abin da gwamnati za ta yi akwai wanda za mu yi sannan a daidaita tattalin arziki ƙasar domin ya amfani kowa da kowa to wannan da haka ne kalaji sani yau in aka ce bankin najeriya ya daina buga wayannan kananan kuɗi me alfadin shiga wannan ƙasa to bani cikin waɗanda ke ganin cewa bankin najeriya babban bankin najeriya zai daina to eh, amma da idan ya ce zai daina za a samu tagayyarar tattalin arziki a wurare da dama wanda yake cewar ba ki da wani mai hankalin da zai wannan abun nan din kuma na tabbata duk yadda ake nema a sanya babban banki ba zai wannan ba saboda kamar yadda muke ta magana na ni ina cikin masu ra'ayin cewar kowane mataki na rayuwa kuma na tattalin arziki da sauransu akwai abin da ke gamsar da shi akwai daidai na shi na je na sai da shanu su ba ka zuwa ka zo ka ce mana ba za ka bani kashi ba dole ne ka bani cash amma kuma waɗannan cash da zaka bani ni kuma a lokacin nan dole in amfani da manyan kuɗi akan sai da shanu amma ba yadda za a yi ka zo wuri na ka sayi eh, rogo ko dan wake ko dankali kuma ka bani naira dubu ka ce in yo canji kin ga baka yi mana adalci ba bayan ma baka yi amfani da naka hankalin ba ba ka za ka yi wannan sai na saboda haka kowane abu akwai gurbin shi akwai daidai da shi na kamar yadda na faɗi da zu kullum muna ta kokarin mu kwatantar da ma mahukunta cewar sai an zo kasa kowa an mashi daidai da abin da zai amfani shi jama'a lokaci ya kure mana amma idan Allah ya yarda za mu ci gaba makon gobe a madadin alhaji sani aminu dutsen ma da alhaji shau aliyu da wakilar murar amurka da ke abuja madina Doda, ni salo garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin koshin lafiya a kashe Amma ba bisa shashanci ba.